واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون كيا حقولي يا كي wannan manzo akan abin da yake shafarka na cutarwarsu kuma ba za ka samu dace na yin haƙurin ba sai da datarwar Allah a gare ka kuma karkai baƙin ciki saboda juya bayan da kafirai suka yi maka kuma kar ka shiga cikin kunci a dalilin abin da suke yi na makirci da kulle-kulle.